jama'a da dama ne ma da yake gudun hijira a jihar Taraban sakamakon tashe-tashen hankulan da aka fuskanta a wasu sassan jihar rikicin da ke da nasaba da kabilanci ko addini kuma kama daga wukari ibi kai har zuwa mutum biyu mutum na iya ganin irin waɗannan jama'a da aka raba da gidaje da suke tarban ministan harkokin mata da kuma walwalan jama'a sanata Aisha Jummai Alhassan wanda ta ziyarce su a sansanin wucin gadin da aka tanadar musu a yankin mutum biyu 'yan gudun hijiran su ma bayyana mata na wasu matsalolin suke fuskanta. Tarayya muna roƙo su a taimaka mana ba mu da rijiya ba mu da bayan gida a wannan gurin da muke. Sannan kuma muna roƙon gwamnati ta taimaka mana a gaskiya muna matsala a cikin wannan guri namu da muke ciki. To sai dai kuma a jawabinta minista ta ce ta ma zo jihar ne domin ganin halin da 'yan gudun hijira ke ciki kamar yadda ta kai irin wannan ziyara a jihohin Borno da Adamawa. inda mata bayyana musu sakon shugaba Buhari. Baba ya ce duk wa'annan kayan a kawo muku domin ya shirya wani ofis a ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnati na lura da harkokin wa'anda suka sami irin yanayin masifan da ya faɗa muku da na boko haramu to ta wannan ofis yake ba da kuɗi a sayi irin wa'annan kayan a kawowa wa'anda suke cikin wannan damuwa irin wanda kuke da shi mun je borno mun je yobe jiya muna adamawa to yau ga mu nan a nan gida taraba baba ya ce in gaya muku ku ƙara haƙuri ku ci gaba da yi miki addu'a domin addu'anku idan Allah ya karba zai bashi hanya da lafiya da ƙarfi da zai mai da ku gidajenku da zai muku abin da ya kamata saboda haka ya ce in gaya muku ku ƙara hakuri kuma ku kamar yadda yake a bayyane baya ga batun matsalar tsaro da kuma kiwon lafiya da fa waɗannan 'yan gudun hijira na ma cikin wani mawuyacin hali lambarin da ku ya kai 'yan majalisar wakilai ko kawa. honorable garba garba ce da dan majalisar wakilai ne da ke wakilta mazabar bal da gaso ya kuma bayyana halin da yan gudun hijiran ke ciki da abun tafaici a wajen da suke zaune nan ba wani hukuma na gwamnati wadda yake tare da su ba wani hukuma na fema ko sema ko wani yan sanda ba komai suna zaune su ya su a zaman kansu sai da suke da kansu kuma suna fama da macizai da kunamai ga cinnaku ga kiyashi ga kwarkwasa wajen akwai wahala ga sanyi ga tsoro a shi shugaban ma ce mane yi kwanansa tara yana kwana da maciji a cikin ɗakinsa kafin suka samu dama su kashe to a nan muna kira ga gwamnati ba ma gwamnati kaɗai ba muna kira ga masu hannu da shuni a taimakawa wa'annan 'yan gudun hijira domin suna cikin yanayi na kakanika a kiran da nake yi shine ina kira tun da mutanen nan sun gaya wa minista kan cewa suna son su koma matsuguninsu to ina kira ga gwamnati a yi yadda za a yi a mai da su domin su ci gaba zama da iyalansu kuma su ci gaba da sana'o'in da suke yi a musamman ma cewa bisa ga dukkan alamu dai wannan ziyarar gani da irin da ministan ta kai wa 'yan gudun hijiran ya sake barin baya da kura kasancewar babu wani babban jami'in gwamnatin jihar da ya halarci wajen wanda hakan wasu ke gani bai rasa nasaba da rikicin siyasar da ke akwai a tsakanin gwamnan jihar Akitek Dare Disan Isiaku da kuma ministan ko da yake duk kokarin da na yi domin ji daga bakin bangaren gwamnan jihar abun fa ya tura domin duk wanda na buga sai ya ce bai gari kuma yanzu ko an zo da ido ne a ga yadda wannan sato kasa kazin za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya